بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرست في جنب الله يا حسرة على ما فرست في ذنب الله وإن كنت لمن الساخرين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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تكاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama da iko na halartar wannan majalisi cikin wannan makaranta na badala academic ko nan cikin garin azari muna roƙon Allah ya sanya albarka zaman da zamu Allah ya sa ya zama sanadiyar samun tsiranmu a gaba ga Allah ranar gaskiya kamar yadda mai gabatar ba ya gabatar haka na gani a rubuce a cikin takardar gayyatar cewa aure a musulunci to aure a musulunci yana da reshe da yawa akwai neman aure a musulunci akwai ɗaurin aure a musulunci akwai zaman aure a musulunci abubuwan da suka shafi aure suna da yawa to amma ta bikin za ka ce aure a musulunci to sai nace mu yi mishi take da fa'idodin aure a musulunci aure waɗansu alkairai yake ɗauke da su ‘yan uwa mafi alkhairin karatu shine ne wadda aka sashi a cikin aiki dalili da ya sa Allah ya shar'anta mana shara jin kai ne ta Allah jin kai tausayin Allah ya sa ya shar'anta mana aiki sau da yawa mutane sukan ga kamar addini akwai kunci kamar akwai matsi a sha'anin addini to shi kuma Allah dalilin da ya sa ya ma shar'anta addinin tausayin bayansa ya fi ya sa ya shar'anta musu addini shi ne Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ma arsalnaka wa ma illa rahmatan ربك إلا رحمة للعالمين الله يسكت من ذن الله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الله يسكت بمؤيتك زواج الأمة كبا الله يسكت سيدون دين كي قتلك من دليل ديسا الله يأيكو من ذن الله صلى الله عليه وسلم زواج ريمي الله يسكت دين كم كنين توسعين كنا جدا duk lokacin da zaka mu'amalanci shari'a ka dinga jima kanka abinda aka rubuta na dokar Allah dokar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam jin kai ne zuwa gare ka an samar maka da mafita ne an baka hanyar da zaka tsira ne a rayuwar duniya kuma ka tsira a gaba ga Allah ranar tsarki saboda ka mafi alkhairin karatu ɗan uwa shine wanda ya shiga cikin aikin mutum babu gurgewa ko samun matsayi abin Allah mu zo mu yi karatu mu tashi kowa ya ɗauki abin da ya ga dama a karatu ya aiki da shi abin da bai ga dama bai wa shari'a ba za mu taɓa raba wuta irin wannan karatun yahudawa suka yi wa littattafan da Allah ya ba su Allah sai ya tsine musu albarka domin su ma ba dukkan littafin su sai wa shi ba yu'minuna bi ba'd al-kitabi wa yakfuruna bi ba'd tashi abin da ya mutu sai bai musu ba sai su dalilin da ya sa Allah ya yi fushi da su kenan fushi akan fushi bayan saboda ka mu ɗauka cewa duk abin da za mu karanta da ya shafi addini muna shirye mu zama al'umma masu karɓar kanci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kafin zuwan musulunci mafi yawan irin rayuwar da aka ci jahiliya ba za ta gani ba a waɗannan shekaru da aka saukar da wahayi na alkur'ani suka zama abin ado ma duniya duka saboda su sun yadda su al'umma sai masu karɓance. aure aya ce daga cikin ayoyi aure aya babba daga cikin ayoyin Allah duk abinda Allah ya halitta duk abinda Allah ya shar'anta duk wani tsari da Allah ya bayar kowane irin tsari ne akwai aya a cikin tsari da yake nuna Allah zakar Allah idan aka ce ka ci abinci da dama kar ka ci da hagu inda za ka tsaya ka yi tadabburi sai ka ga bayyana da kaɗaitakar Allah a cikin wannan shaɗa. Wani mawaƙi ya ce, wa fi kulli shay'in ayatun dullo ala annahu wahid. Duk abin da ka daga kai ka sai ka ga kaɗaitakar Allah, tantantar Allah da bauta shi kaɗai ba abokin tare. bacci ka kafa kayanka a kasuwa ka tsaya tsan ka yi tadabburi a cikin suratun rum Allah ya jero irin waɗannan ayoyi za ka tuna mana wata min ayatihi ثم إذا أنتم بشر تنتشرون الله يسي حديثة النبي آدم عليه الصلاة والسلام da muka fara daga turbaya Allah yake mun halicce ku daga turbaya ba halittar annabi Adam ba Allah yake sai gashi kuna zirga zirga kuna yawa Allah yake idan kun خلق السماوات والأرض ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته خلق السماوات والأرض الله يسمي ينا بتسكين آيوين الله الآيات الكونية خلق السماوات والأرض هل السماوات واختلاف ألسنتكم wa alwanihim bambancin yaren su Allah ya ce akwai aya mutum ne dan uwanka zubin ka zubin adadin yatsun ka adadin yatsun amma abin da yake faɗa baka ji abin da kake faɗa bai wa alwanikum launin kalan fatar yadda Allah ya ce Allah ya ce inna fi zalika la ayatu lil alimin a cikin waɗannan ababa Allah ya ce akwai ayoyi ababen ɗaukar izina da darasi Allah ya ce ga waɗanda suke da sani wanda suka san ومن آياته ومن آيات منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته منامكم بالليل والنهار Allah ya ce daga cikin ayoyin Allah da ke nuna masa. Allah Allah ne baccin da kuke dare da rana ko kuma dole sai ya aya ce ko ba aya ce lokacin da zai yi baccin duk abin da ke faruwa a gwamnatin su duk abin da ke faruwa da 'ya'yansu bai sani duk abin da ke faruwa da matansu bai sani duk abin da ke faruwa a rayuwa wa sani min من nema daga arziki da kuke na Allah Allah ya ce dukkan waɗannan ayoyi ne to jama'a duk abin da zamu daga in zamu yi karatu a kan abin sai kaga akwai ayar Allah jama'a idan aka ce ayar Allah shine a cikin abin sai kaga wani gagara ba zan sha'ani wanda ke nuna Allah Allah to aure aya ne shi ba min ayati Allah ya ومن آياته ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم azwaja Allah yake yana daga cikin ayoyin Allah abin da ke nuna tantantar Allah da bauta shi kadai ba abokin tarayya an khalaqa lakum min anfusikum azwaja Allah sai ya halitta muku abokan zamanku mazajenku mata aka halitta ma maza matayensu Allah yake daga jinsu litaskunu ilaiha domin ku dinga samun natsuwa zuwa gare su Allah ya ce wannan ma aya ne ga mutanen da suke da zurfin tunani bayan Allah idan da za mu zauna mu yi tsam mu yi tadabburi akan aure domin yana da cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam at-tadabbur fil ayati allati ayati Shi ne ma'ana an takumu lillahi wa wa furada واحدا أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن أنا إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد الله يسير من ذلك الله صلى الله عليه وسلم قل إنما أعيذكم بواجهة كثير إنا مكوأذيني da kalma ɗaya. ita ce illallah kaɗai saka Allah ina muku magana akan tauhidi an umu lillahi masna wa kuje ku je ku zauna Allah yake ku tsaya su yi tunani biyu da ni da kai wata ran mu ba da lokaci awa biyu awa ɗaya mu ce za mu yi tunani akan ayoyin Allah wa furada Allah ya ce ko kuma kowa ya je shi kaɗansa ya zauna ya yi tunani a kai shi Allah ya za ku musulunci to wannan sunna ba ta daga cikin sunnar da galibin mutanen mu suke tabbakawa haka kawai baban Ahmad ka ware wani lokaci awa ɗaya awa biyu lokacin da kake da sarari ka ce yau ina so in yi tawon dattawan anguwanmu da suka mutu bari in ji musu ka zauna ka kirga baban wani ya mutu ka kirga baban wani ya mutu ka kirga baban wani ya ko ka ce yau kana so ka yi tunani matan auren abubuwanku daga tashin zuwa yanzu nawa suka mutu ko ka zauna ka tuna daga primary school ɗinka zuwa yanzu abokanka na primary na secondary wani yanzu kashin shi ya yi bayi a kamar kai kuma ga ka kana idan ka yi wannan tadabburi in kana da su za ka ga ka za ka fahimci sha'anin Allah inda za mu zauna in zuwa. mu tunani game da aure to ba wadda bai dace wani akari ya rayu domin ta soka aya ta zauna a ƙarƙashin ka aya inda za mu zauna inda za mu zauna mala'a mu yi ta dabbuli a game da sha'anin aure da yadda Allah ya ba da tsari ba wadda zai kaci wadatar da aure mace ba za ta wadatar da auren namiji ba zai wadatar da auren babu wadda zai tashi wa to amma ba ma da Allah yake zai bar gawan fir'auna don ya zama wa'azi sai ce kai da yawa ko an bar ayoyin ba فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون الله يتفى اليوم ننجيك ببدنك الله يتفى يوم فرعون زام تامد تكي أسيروا دكنكن تتنك بذاك الدرس تيبا بذاك لا لتكون لمن خلفك آية دونك زم وأزي وإنبايان يا الله وإن كثيرا من الناس عن آياتنا lagafilun ai da yawa daga cikin mutane game da ayoyinmu Allah ya ce a su babu ruwansu to ba mu tsayawa mu yi tadabburi akan abin da zai amfani ita rayuwa da Allah ya tsara rayuwa da Allah ya tsara mafi yawan maslahar bayi duka Allah ya sa shi a cikin Allah. Allah da ya halicce mu ta ba mafi yawan maslahar rayuwarmu amincin rayuwarmu zaman lafiya a rayuwarmu nasarorin rayuwarmu Allah ya saka shi ne a cikin aure duk wanda ya walakar aure sai ya walakar aure duk matar da walakar aure aure sai ya rana. domin asali asali maslahar bayi nasaran bayi ci gaban bayi alkhairin bayi mafi yawan duka Allah ya sanya shi ne a cikin aure abu na farko tsarin da Allah ya ba ma duniya tsari ne na maiwa waɗannan su zo waɗannan su waɗannan su zo waɗannan su tafi bisa wannan tsari Allah ya tsara gudanar da duniya ثم جعلناكم خلائف في الأرض ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون الله يسير ذكر الأمومين السوشيين كنا في اللغاية متانا النبي نور أن هلكت mutanen annabi hudu an halakar da su mutanen annabi salih an halakar da su mutanen annabi shu'aib an halakar da su mutanen annabi lut an halakar da su Allah ya ce duka na kusa da su ne don sun yi ba Allah ke summa ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim sai na sanya ku kalifofi a duniya bayan na kuma da su linansura kaifa ta'malun Allah ya ce mun yi haka ne don mu ga kuyayen nasu to wannan ne tsarin a kusar da wannan a zo da wannan a kusar da wannan a zo da wannan a kusar da wannan a zo da wannan wannan jama'a akan wannan tsari Allah ya ajiye duniya akan wannan tsari Allah ya ajiye duniya waɗannan su tafi waɗannan su zo waɗannan su tafi waɗannan su zo to wannan tsari da Allah ya tsora duniya ya ce bai yarda wani ya taka bayan kasa ba in ba ta in ba ta hanyar aure in ba ta hanyar aure ko kuma mallakar dama wacce shari'a ta yarda da shi ba to ba a yarda a zo da bayan wannan ya ci aure a amfani shi ne hanya na damar da 'yan adam a bayan saboda ka ɗaya daga cikin al'amfanin aure ɗaya daga cikin amfanin aure shi ne samar da wannan tsari da Allah ya tsara ya gudana saboda ka ba da suke zuwa ko ba komai tun da kai an kawo ya kamata kai maka kawo wani kafin haka ne kuma tun da tsarin dama maiwa ake wannan ya mai waɗannan su zo waɗannan su tafi to kai tun da an kawo ka ya kamata ka zauna ka ce kai kafin ka tafi kujerarka ba ka bar wani akan ka aure na da kuma da wannan tsari da Allah ya shar'anta aure ya ci gaba da kyankyasan bayi a bayan ƙasa waɗannan su zama mamaya ma waɗannan to Allah sai ya ba da tsari na yadda wannan tsarin na mayewar zai karu ba tare da yawon hankali dalilin da ya sa sai ce to a dinga aure aure kamar wata hanya ce na tsare wancan tsari ya ci gaba da guda. jama'a mun yi tsari da ya ajiye mana ba waɗannan su zo waɗannan su ba to daga cikin hanyar waɗannan su zo waɗannan su bi ɗaya daga cikin manyan aikin aure shine wannan tsari kar kuma ya samu matsala idan ana aure ba zai taɓa zuciya misali ka kalli girman garin da irin jama'an garin in ba sun aure ba ba za a iya tsara jama'a ba. a ce abin zina ake yi jama'a ba za su samu yadda suka samu haka domin duk wanda ya yi zina ya samu ɗa ɗaya ɗa biyu to ba zai yadda ya ci gaba da zinan da wannan tsohuwar karuwan ba zai je nemi aure ne yake da ruhi ake haihuwan 'ya'ya sha biyar kuma da soyayya amma sun zina ne daga inda aka yi cikin farko na biyu ya zama gaba saboda ka karin aure amfanin aure a kan al'umma Shi ne wannan tsarin canji da ake samu ba zai taɓa yanki ba abu na uku aure yana koyar da mutane taimakon keniya da sanin kofar mayar duk wanda bayi da mata ku ji da kyau duk wanda bayi da mata ya san ciwon kai inda za ka zauna ka kalle shi yadda yake rayuwa ba zai kansu ma bikin tsara ma kansu a cikin haka ne haka ne saboda haka daga cikin alkhairin aure jama'a wannan ba abin mamaki ba ne wannan abin su afun a fili yake duk wata bayi da mata kiri sallar rayuwar ba dama wata bayi da mata kiri tsara rayuwar saboda ka yanzu ka inda zuwa mun bayan an tashi kudo na mutum za su fi shafi in ka fito da motar kace wani ya sallah zo karka ne sai ya rika harkar saboda bai bukatar sallama kowa annabala na da bai bukatar sallama kowa saboda ka bai da wani takamaiman abin ne bai da takamaiman wani tsari yake bi a rayuwa saboda ka aure yana karantar ka zan ka goge wajen gwagwarmayar abu na farko shi ne tsarin da Allah ya bayar cewa bayan ka su ta yaduwa to wannan yaduwar ba za ta taɓa yiwuwa ba sai da taimakeke ne to aure kamar shi ne aji na farko da za ta shiga ka fara koyon taimakekeniya domin yanzu ka wuce matsayin ɗaukan nauyinka yanzu kuma akwai ɗaukan nauyin wani da muna fahimta tsarin da Allah ya ba duniya shi ne mata akwai aikinsu maza akwai aikinsu inda za a ce a canji maza su dinga share gida gida ba zai yiwu ba duk da akwai mazaje da suka kware a wajen girke-girke har suka sha gaban mata amma duk duniya adadin mata su ne kishi ke yawon duk kasar da kaje dukkanin da kaje mata su ne masu ba za a ce ga wata jiha a ta china china nan maza ne masu girkin gidaje to tsarin da Allah ya ajiye duk lokacin da aka kiyaye shi akan samu nagarta duk lokacin da aka kauce mishi akan samu watsewan al'amuran to idan kuka zo in kuka zauna da matar akwai ababen da ita za ta fuskanci su kuma a ɗabi'a ta ta mace Allah ya sauƙaƙe mata ɗaukan waɗannan ɗawainai akwai jami'in da kai kuma kai za ka yi. kai ma Allah ya sauƙaƙe maka riƙe wannan jami'in, to sai daga ana taimakekeniya wajen gudanar da rayuwar inda za a kwashe mata a duniya a bar maza sallah tsarin rayuwar ne kirki idan da za a kwashe maza a bar mata a bayan kasa su kadai sai tsarin rayuwar sai ya ce wannan haɗaka da Allah ya haɗa tsakanin maza da mata aya ce babba saboda akwai abin da mata suka ce banta da shi a rayuwa akwai abin da maza suka ce banta da shi a rayuwa akwai ayyukan a cikin gida wadda kai idan an barka da wannan aikin ba zai yiwu ba akwai ayyukanka a cikin gida wacce ita idan an bar da waɗannan ayyukan ba zai yiwu shi yasa duk wanda bai san wannan tsarin ba bai kusa ya ce zai gida in aure ka san wani shi dan amore in zai yi aure zai ce kuɗin nema mashi wata ƙarfi wata ƙarfi ne wai shi so yake ke wani rukusu rukusu haka inda kawai duk abin da yake so amma shi ba yi tunanin wani tsari da ɗaukan ɗawainiyar tsarin aure kowane mutum akwai ɓangaren kai akwai iyayen babu dama a ce zan yi hulɗa da kai amma ba ruwa na iyayen ba zai yi kai babu dama kai wata hulɗa da za ka fi da iyayen to ita ma matarka tana da iyaye babu yadda za a yi ta yi rayuwa ba hannun iyaye kuma babu dama iyayenka su yi rayuwa babu hannun saboda haka lokacin da kuka zo kuka zauna yanzu waɗansu gidaje biyu ne suka zo suka hannun gida biyu yanzu ba ku biyu ba ne shi ya sa idan mutum ba mai zurfin tunani ba ne a wajen ƙara zamantakewan auratayya to sai ya ɓata goma sai ya ɓata ashirin guda ɗaya da biyar duk lokacin da wata matsala ta taso tsakaninka da matarka ko rabuwa ne ka sani ba wai ko biyu kuka rabu ba gida biyu kuka raba gida biyu Wadda za in baka da lafiya wanka zai zo ya gaishe ka in yarka ba lafiya wanka zai je ya gaishe ka su za su zo su gaishe ku so wannan saɓani sai ya kawo rabuwan waɗannan gidaje da biyu saboda haka daga cikin fa'ida na aure shi ne training wa mutum ya shiga cikin jama'a ya kuma goge wajen ɗaukan ɗawainiyar waɗansu bayan kan da a musulunci surakananka iyayen kai a al'adar ne ake ganin ba iyayen ka wadda an shiga tsakaninka da ita a sha'anin aure haka yadda shari'a ta raba tsakaninka da mahaifiyarka haka ta raba tsakaninka da mahaifiyar matarka yadda aka raba tsakaninta da baban da ya haife ta haka aka raba tsakaninta da baban da ya haife ta uba ne ko ba uba bane su da ka wani zaka samu wala kan sura karanta idan ya dauko a shan har sarkin gari su masu wasan ya lari ubanta a mai ashar yi a musu ashar garinsu a musu ashar da maka makamantar irin wani gama abin mai ga saboda ka abu na uku ɗan uwa ne ɗaya daga cikin abu na uku cikin fa'idodin aure shi ne aure kan kokar da mutum ya fara sanin yaya tsarin gwagwarmayar rayuwa yake yau yana da wani shi kaɗai in kansa na ciwo sai je sai paracetamol sai sha in yana jin zazzabi sai je sai abin da zai saya sai ya sha to yanzu an ƙara mishi an jima in kansa na ciwo shi kansa lafiya sai ta zai mishi kai na ci duk wannan an fara nuna mishi sharan filin shigar rayuwa gobe ko jibi sai su biyu su zo gasa ga ɗanta sai a ce wannan yaron yana fama da zazzabi ni ma kai na rance to ka fara sanin su ne duka wannan tsari jama'a Allah ya bayar da shi ne mabayi domin ƙa'idar mu al'umma ce da aka samar da mu don ɗaukar ɗauniyar rashin wannan taimakekeniya al'ummar ba za ta taɓa ɗorewa ba kuma al'ummar ba za ta taɓa cin nasara dole sai akwai taimakekeniya tsakanina da kai tsakaninka da wani shi ma tsakaninka da wani tukunna a samar da nasida ne to Allah sai ya samar da tsarin wannan taimakekeniyar ta hanyoyi da yawa matar ka tana babanta yana bukatar taimakon mahaifiyarsa tana bukatar taimakon yayinsa suna bukatar taimakon kallanta suna bukatar taimakonka babbaninta suna bukatar taimakonka kawunninta suna bukatar taimakonka idan ka zo ɗanka in ka aika ga ɗanka ga abokan to da haka za ka ga dukkan al'ummar ta zo ta ture ta dunkule a wuri amma wadda ba a bisa wannan tsarin ya ke ba zai yi yiwa ba yanzu ma na kalli tsarin aure duk garin nan in aka buɗe makaranta sai a cika makaranta islamiyya ne boko ne yadda ake tsaye kasan nan yadda muka ba da misali a baya in zira ne kuma zai yanzu kai a ce zira ne shegu goma ba ke zai karɓar su goma amma idan ka ne goma sai su zai saboda aure wannan dalilin aure yasa kake rike da su kuma kowa kana buga buga ka ɗauki ɗawainiyarsa kuma ba ka jin zafin ɗaukar ɗawainiyarsa za ka ci bashi to amma inda ƴaƴan su ne bara a yi kwanto na ƙauye su dalilin da yasa kaga kowa ke roshi akan ƴaƴansa saboda ƴaƴan aure ne idan ƴaƴan zina ne ba zai ba da lokacinsa wajen ɗaukan ɗawainiyarsu ko biyan bukatunsu saboda ka aure daga cikin amfanonin su ɗan uwa shi ne kan sa mutum ya samu gogewa irin ta ya samu gogewa irin ta alaƙar da zai haifar mishi da alaƙa da al'umma babba a cikin rayuwa kuma da ƙarshe wannan al'ummar da zai yi alaƙa da ita duka za ta zama dolensa ya yi alaƙa su sun zama zumuncinsa sun zama alaƙa ta addini sun zama alaƙa ta zumunci da shi daga cikin fa'idan aure akwai kame kai hali da Allah ya halicci bayinsa a kai ya halicce su da sha'awa tattare da su ɗaya daga cikin magunguna da aure ke yi ne magance matsalar sha'awa da ta ce taso maɗan tun da wani yanayi ne da aka halitta shi da shi to dole a samu abin da zai dinga control din wannan abin idan ba haka ba zai iya fadawa cikin halaka waɗansu malaman musulunci suka ce duk lokacin da muka yi a gare ku matan ku suka yi yawa to ba ku saka tare zina ba saboda in kun ga sun fara yawa to sai a ɗaya sabbin matasa sai a musu aure masu ɗaya su ƙara masu biyu su ƙara to sai a sake sai a yi sai gari ya zo da abu na uku abu na biyar daga cikin amfanoni na aure shine yakan samar da nasuwa wa mutum mutum ya ba kasafai wanda ba yi da mata ake shawara da shi sai da mutum ya shawara sai su shawara yanzu kai za ka tashi yin wani abu ce bari ka kira wata bai da mata ku shawara su zai gaba saboda akwai abubuwan da bai san su jama'a mun fahimta saboda haka ɗan uwa daga cikin amfanoni fa'idodi na aure shi ne shi aure yakan samar da natsuwa ma wasu ya ci samar da natsuwa ma wasu ya aure Ta amma dukkan waɗannan ababa da muka ambata kusan guda biyar babu ɗaya daga cikinsu wadda zai amfane mu har sai mun da Allah ya shar'anta a gudanar da shi na farko dai samar da tsari da Allah ya yi na mayewa a bayan kasa har sai mun yarda cewa a bisa tsarin da ya bamu na auratayya za mu samar da wannan maye amma idan an ce suna tunatu za a yi kaga wannan tsarin zai zama kai ka zama mishi matsala sannan wannan tsari kuma kai da ka saba mishi zai cutar da domin duk wanda ya kauce daga hanyar aure ya ya biya bukatarsa ta wata hanya Allah ya biya shi cikin shi ne ma'anar famalin ta gawara a zalika ذلك فأولئك هم العادون duk wanda ya tsallake tsari ga Allah ya bayar na auratayya mutum ya je ya biya bukatarsa ta hanyar matarsa ya je ya gina Allah ya ketare iyaka iyakar ketarewa sannan wannan ketare iyaka da ya yi zai cutar da shi iyakar cutarwa. na taimakekeniya Kani. idan mun ce za mu yi zaman aure bisa tsari na addini da Allah ya shar'anta mana babu wacce ba zai samu nasuwa a cikin amma matsalar mutum mukan so alkhairin Allah ko ba mu bi Allah to inda ake samun matsalar mukan so alkhairin Allah ko ba mu bi Allah ba to wannan kuma ba sunnar Allah sunnar Allah duk abin da ya ajiye wata ka'ida sai ka cika ka'idar tukunna yake biyan aikin da shi idan yake kai tasbihi tara goma idan kai tara ka yi aikin banza da zai gane idan yake kai goma in kai sha ɗaya ka yi aikin banza da zai dole sai ka yi bisa tsarin da ya aji kamar yadda na ba da misali a baya sau da yawa irin kawarniyar da muke yi kowa na yin sa ne don me zai samu na biyan bukatu ita bukatar ta ta samu gidan da za ta huta gidan da za ta huta nan ne inda za ta samu komai rubutu shi kuma bukatar sa inda zai samu mai hankali mai hankalin nan ne duk abin da ya yi ba sa magana kowa ya yi kwanto to sai a zuwa ga ita tana jiran arha kai tana jiran arha to sai zan auren ba zai taba a amma duk lokacin da shi ya ba za ka yi aure ka san akwai ɗawainiya a kai na rike iyalan kula da ɗan uwan kula da iyayen ita kuma cewa za ta zo ta yi zaman aure akwai kula da kai mai gidanta akwai kula da iyayenka akwai kula da ɗan uwanka babu wacce ba zai ji ɗanɗano na aure a rayuwa saboda ka ɗan uwa duk tsari da Allah subhanahu Ta'ala ya bayar cewa za a mori aure ta wannan hanyar za a mori auren ne kawai idan an bi wannan hanya da Allah subhanahu Ta'ala ya shar'anta mana amma matukar aka kauce ma wannan tsari babu wanda zai samu wani sakamako da zai yi sakamako saboda wani tsari yake da ƙa'idodinsa yake da dokokinsa yake da ma'aunai da ake tsora shi duk lokacin da ka yi shi sai kuma ka zo ka tsora shi kan ma'auninka naka na kanka to babu abin da za ka amfana face hasara da nadamu. ‘Yan uwa, او أبين الفهري او زي المسلم او ابن الفهريني او زي المسلم مسلمين يا كيما يي الفهري درايور اوري ده الله شرع تبش مسلمين يا كي يي الفهري درايور اوري ده الله شرع تبش بند ابو سلمتي باب ولي الدين يجي من ايه نزمن تكيوا الى المسلم duk abin da zai inganta masa rayuwarka Allah sai sa shi a cikin zamantakewar kawai aka ba ka hakkokinka aka ba da hakkokin ‘ya'yanka aka ba da hakkoki na iyayenka aka ba da hakkoki na duwan da kake hulɗa da shi haka ita ma janibinta aka ba da hakkokinta da hakkokin zumuncinta da hakkokin ‘ya'yanka iya abin da yake wajibi a kanmu jama'a a abinda muke karantawa a cikin karatu mu tashi mu tashi a cikin aiki za mu rahoto duniya da lafiya A abinda muke karantawa a cikin karatu mu tashi mu tashi a cikin ayyukanmu za mu rahoto duniya da lafiya babu wani mutum kowa ne wadda zai walakanta aure bisa tsari da Allah ya ajiye aure a walakar aure shi ne kautar da shi daga tsarin da Allah ya aiki shi walakar aure shi ne mace ta kautar da aure daga tsarin da Allah ya aiki shi misali an ce kai mijin ta biyayya sai ta fi biyayya to wannan ba mijin da fito zarta ba aure fito zarta aure fito zarta idan an ce miji ya siyar da matarsa ya tufatar da matarsa sai ya yi ya bar ta ba su ya bar ta ba abinci to ba ba sun fi wala ta ba aure wala at any cost aure kira duk halin da ya shiga aure ne da kwansa akan wannan ita ma da take da ta kautar da aure daga tsarin da Allah ya ajiye shi aure ne da kwansa akan abin da akan abin da shi bayan Allah mu yi ƙoƙari mu kiyaye waɗannan tsare-tsare mu kiyaye waɗannan hukunce-hukunce domin samun nasara a cikin rayuwar mu yau da gobe da kuma samun tsira bayan mun koma gaba ga Allah hana mu yi ƙoƙari daga neman aure zuwa ɗaurin aure zuwa zaman aure mu gudanar da shi yadda baban alkasiri sallallahu alaihi wa sallam ya shakanta matukar waɗannan alkhairai waɗannan fa'idodi da muka ambata muna buƙatar mu ribace su mu yi nasara a kansu mu samu alkhairan da ke cikin to jama'a sai mun kiyaye waɗannan ƙa'idodi da izinin Allah kuma Allah zai su da shi nasiha ta ta ƙarshe gare bayan Allah musu tsoron mu kiyaye dokokin addinin musulunci kamar yadda muka ambata daga farko Allah ya shar'anta mana shi ne domin jin kai gare shi kuma aure da kuma rayuwa baki daya matuta ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba bayi da aka ce ka yi aure matuta ne aka ce ka yi kasuwa matuta ne aka ce kai aikin ofis mafita ce dukkan abin da za mu gudanar mu ji tsoron Allah mu dubi girman abin da Allah ya saukar mana mu kiyaye dokokin Allah domin mu samu biyan bukatun matsalar mafi girma ba matsala ce ta karatu ba matsala ce ta sanya karatun a cikin ayyuka idan muna so mu samu canji mu samar da canji mu ga nasarori Allah zai taimake mu amma mu sani har sai mun yi aiki da abinda shi Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta mana bayan Allah mu yi ƙoƙari kasuwancinmu idan kasuwanci irin na ake mu yi ƙoƙari aikin ofis ɗinmu ya zama aikin ofis irin na addini mu yi kokari hulɗoɗinmu na yau da gobe zamantakewa na makwabci da makwabci zamantakewa na abokan tarayya ya zama a cikin alkhairi da kuma bin tsari da kuma dokoki irin na addini jama'a wannan ita ce kaɗai mafita a tsaye kar mu taɓa tsammani kar mu taɓa tsammani akwai wata hanyar da za mu bi a rayuwa mutum har dole kar mu taɓa tsammani akwai wata hanya duk cancantar hanyar da za mu iya bi mu ci nasara jama'a dole har sai mun bi dokokin babu wata dabara babu wani tsari da za mu iya tsara ma rayuwa kuma mu yi nasara a kan rayuwa jama'a dole ne har sai mun bi dokokin wanda ya halice mu yi kokari mu sa shari'a a cikin ayyuka wannan zai sa mu samu rufin a duniya mu samu rufin bayan mun koma gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya jirage mu Allah ya mana jagoranci Allah kuma ya sa mu gaba da duniya lafiya Allah ya albarkace mu ya albarkace zuriyar mu Allah ya saukar da aminci da zaman lafiya a cikin ƙasar mu Allah ya sa mu yi lafiya dan uwa da suka gayyace da wannan karatu muna fatan alheri Allah ya albarkace ku Allah ya karfafe Allah ya sa zama da duniya lafi Allah ya dace da mu wacce سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك Thank you.

da wani wanda an na da yi a cikin

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم dan uwa malaka na yana tambaya game da waɗannan fa'idodi da muka ambata to ƴan luwaɗi suna cewa su ma suna auratayya to su da su rasa waɗannan fa'idodi kenan eh, ba ma da su rasa waɗannan fa'idodi kawai ba ai waɗannan fa'idodi ko da aure ne aka ɗaura shi irin aure na addini amma aka a kiyaye tsarin da za a gudanar mai auren ba zai fa'idantu da waɗannan fa'idodi ba to amma ‘yan luwaɗi mun suka insha Allah cikin kwanakin nan za mu gabatar da muhazara mai cin gashin kanta da kuma matsayinsa da yadda zai rayu ba a duniya da yadda ƙarshe zai bar duniya eh, da yanayin da zai bar duniya a ciki. Ko da kunsha Allah wani garfi a kansa su kutum da guda. Amma dai waɗannan fa'idodi bar ta ɗan luwaɗi ko wani mazinaci ko wani matsamancin wannan ko aure ne na gaskiya da gaskiya a kai. Amma sai jahilci ya shigo cikin auren ko son zuciya ya shigo cikin auren aka gagara aiwatar da auren bisa tsarin da shari'a ya zo da shi to ba za a fa'idantu da waɗannan ɗarfi tambayar shi ne to kamar waɗanda kuma suke so su yi auren sannan ba a bar su yi auren ba ba akwai wannan matsalar ko to abu na farko dai duka bangare guda biyu da su matasa da suke son aure da kuma iyayensu da suke hana su aure inda aka samu wannan matsalar waɗansu abubuwa guda biyu galibi suke da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurci mai yin aure ne sharadi ya zama yana da sana'ar zai rike masa shine ba yana daga cikin ma'anan ba ya zama yana da sana'ar da zai ce ya ba ko ya zo ya iya riƙe matar to a musulunci ko da ba shi da kuɗin aure akan taimaka a mishi auren matukar dai sana'arsa za ta iya riƙe iyalinsa misali yana da sana'a ƙananan sana'a wadda zai iya samun naira ɗari uku a rana ɗari hudu a rana ko ɗari biyu a rana to amma wannan kuɗin ba zai iya a sana'ance ya tara su ya ba da sadaki ya yi ɗawainiyar aure ba to amma dai kullum yana da hanyar samun ɗari biyu ɗari uku to a musulunci akan taimaka mishi a biya mishi sadaki a mishi ɗawainiyar auren tun da yana da hanyar da zai iya mata to duk wanda yake da hanya da zai iya rike iyalinsa Abincinta suturarta to nan kuskure ne a hana shi wadda kuma ba shi da hanyar da zai iya rike matar annabi ya ce ya haƙuri ya asu domin cikin abin da muka ambata na taimakekeniya da za a yi a wajen cewa, kaga wanda bai da sana'a ta wace hanya zai taimaki mata saboda ka babu saboda ka idan ya zan matashi yana da sana'arsa wadda zai iya rike mishi iyalinsa wajen tiyasta ita da kuma ɗaura mata sutura to don a bashi ya yi aurensa idan kuma bayi da shi shi kuma ya haƙuri har Allah ya wadanta shi Allah ya samu dace ana ina ga matasan da neman aure cikin soyayya da yara ba tare da sanin iyayensu shin haka yake yi sabon Allah ne ba doka ne alfarma ce ta uba duk wanda zai nemi irin sai ya gaya mishi cin amana ka je kai magana da karwani ko a waya ne ba tare da izinin uba ne domin wannan mutumin shi ya ɗauki ɗawainiyar da tun ba a haife ta ba tun tana ciki ba ta zo duniya ba yake kashe mata kuɗi a haife ta ya rene ta ya kuma ɗauki ɗawainiyar har ta kai wannan matakin to cin amanar ka ce ka kewaya ka je ka yi magana da ita babu ilimin wannan Allah ne ya mishi alfarman haka cewa duk wacce zai nemi ƙarfa sai ya sanar da shi sai kuma ya ba da izini in yace a nema sai a nema in yace bai yadda ba dole a bari wannan doka ne a musulunci saboda ka babban laifi ne kuma cin amana ne a musulunci ka je ka haɗa kai da wani ka nemi 'yar wani ba tare da sanin ubanta ba irin waɗannan kyaututun muna samun su da yawa saboda haka ta kuskure Allah ya samu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk yi you.